Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa Majalisar Dokokin Ƙasa ta ƙaddamar da babban zaman taronta na gaggawa a yau. jami'an kiwon lafiya na kungiyar su zasu da ke aiki a maternity isaka gazobi na ci gaba da yajin aikin su na kwanaki biyu za mu dawo kan batun hukuncin da kotu ta yanke wa ɗan jarida baba alfa a shirin musamman muna dauke da rahoto kan yanayin maka a doso Ƙungiyar 'yan jarida ta duniya Reporters Sans Frontier ta yi Allah wadda jiya Laraba da hukuncin da kotu ta yanke wa ɗan jarida Baba Alfa ranar Talata sha takwas ga watan Juye, wato zaman kaso na shekaru biyu da kuma janye masa duka wasu hakoki na ɗan ƙasa da kuma na siyasa tsawon shekaru goma a dalilin samunsa da laifin amfani da takardun zama ɗan ƙasa na jabu. Ƙungiyar reporter san Frontier ta yi Allah wadda da wannan hukunci wanda ta ce wata manufa ce ta warewa da kuma rufe bakin wannan dan jarida da ya fice a kan aikinsa da kuma yadda yake ganin tafiyar da mulki. kungiyar ta bukaci hukumomin Nijar su wato su sake duba wannan al'amari. A yau ne Majalisar Dokokin Ƙasa ta soma zaman taronta na gaggawa karo na biyu a wannan shekara ta 2017. bayan 'yan majalisar sun amince da sabon kundin zaɓe a ranar 14 ga watan juye da ya gabata wato watan juyen da ya gabata a wannan karo za su sake duba eh, kurakuran da kotun tsarin mulki ta gano a ranar talatin ga watan juin michel deji ya haɗa mana rahoto muntar muhammadu na ɗauke da fasara Ya shafi kiran taron majalisa gaggawa ne wanda ya karkata ne domin gyara waɗansu kurakurai da kotun tsarin mulki ta yi la'akari da su a yayin yi wa kundin zaɓe gyaran fuska da 'yan majalisa masu mulki suka gabatar. Shugaban majalisar dokoki ya ce wannan ne ke nuna cewa akwai demokaradiyya a ƙasar ta Nijar. Wata dama ce a gare ni, ina son tunatarwa shama'a 'yan ƙasa ga baki ɗaya cewa a ɓangaren shari'a koyaushe za a ci nasara ko kuma akasin haka. Don haka ba za mu taɓa bari sha'anin shari'a ya shiga cikin wani yanayi ba. Ina magana ne a kan alƙalan shari'a, kada su yarda ko da kuwa an ba su umarni su yanke hukunci da ba haka ba domin kare muradun ƙasarmu da kuma samun gwamnati ta gari mai daidaito. A ɓangaren 'yan majalisa na adawa suna ganin cewa abu ne da aka yi da ba a yi amfani da shawarwarinsu da kuma ra'ayoyinsu ba, don haka ne ma suka cewa zaman taron a lokacin baya. Eh, inda aka yi sa'a a wannan karo kotun tsarin mulki ta ga dole sai gwamnati ta sake duba takardunta. Abin takaici ne a ce wai domin yi wa kundi gyaran fuska sai an kira taron gaggawa har sau biyu. Inda kowane taro miliyon ɗari biyu da hamsin yake ci. Alhali kuwa idan kuka ɗauki matsalolin jami'an kiwon lafiya bai huce miliyon ishirin da yake share musu hawaye a wata ba domin inganta rayuwarsu. Bayan haka akwai waɗansu sauran batutuwa da 'yan majalisa za su tattauna a kansu a lokacin wannan zaman taro. A shirye-shiryen da suka gabata mun kawo muku labarin cewa ruwan sama masu ƙarfin gaske da aka sheka cikin departement ɗin Abalak yau kwanaki biyu kenan sun yi sanadiyar yankewar hanyar tawa agadas a wurare biyu. tsakanin tawa da abalak a wuri mai nisan kilomitoci goma sha uku da kuma wuri mai nisan kilomita goma sha bakwai idan aka fito daga garin tawar to ko waɗanne matakai aka ɗoka gungun muhammad dantani ya tuntuɓi firifin abalak ga muhammad idar ta wayar tarho. A hal yanzu ina a wajen ne, ofishin ministan da ke kula da fasali suna iya ƙoƙarin su ba ƙaƙƙautawa domin samar da hanyar hucewa. Eh gaskiya ne motoci ba sa iya hucewa, an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin samarwa jama'a hanyar hucewa. Kuma abin da na gani da idona a yayin da na kai ziyara a yau da safen nan ya bani tabbaci cewa lallai aikin sai karasa nan da ba da daɗewa ba a yau ɗin nan. Kuma mun samar da tsaro duka wuraren biyu da hanyar ta katse. Mun tambayi jami'an tsaro su hana motoci fasinja wucewa daga Abalak zuwa agadis da kuma waɗanda suka fito daga Tawa. Mun ce musu su dakata saboda domin kiyaye lafiyar jama'an mu ne da suke jigila. Prefen wato Prefen Abala kenan kuka sarara Wata sanarwar da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai a Nijar wacce ta bayyana a cewa wato ta bayyana cewa gidaje 2,400 ne ambaliyar ruwa ta afkawa sanadiyar ruwan saman da aka samu kawo ranar goma ga watan jiya na 2017 kimanin mutane 20,000 ne lamarin ya shafa inda mutane 23 daga cikinsu suka rasa rayukansu an samu hasarar dabbobi eh, wato gidaje sun ruguje ambaliyar ruwan ta kuma shafi gonaki da kuma sauran kayayyaki biron ocha ya kara da cewa zuwa ranar goma ga watan na juye waɗanda lamarin ya shafa a jihohin agadas difa da dosu ba samu wato duk wani gudunmawa ba a ɗaya ɓangare kuma ocha ta bayyana cewa kusan mutane dubu ɗari da hamsin da bakwai ne ke cikin haɗarin wato fuskantar ambaliyar ruwa a duk faɗin ƙasa A gobe ne za a kaddamar da wasannin Francophonie karo na takwas a Abidjan, babban birnin kasar Cote d'Ivoire. Bayan wasu 'yan matsaloli na tsare-tsare, tawagar Nijar ta tashi daga birnin Yamai da misalin karfe shida na maritain jiya. Ma'aikatar ministan al'adu ta bayyana cewa ma'aikata hamsin da 'yan wata ma'aikata hamsin da kuma 'yan wasa ɗari da hamsin ne ke cikin tawagar inshi ganda ta tahiru daraktan reshen kula da farfaɗo da kirkire-kirkire da kuma rubuce-rubuce ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa maryama gyallo kyanda Euh, a bangaren nuna al'adu akwai wasanni tara duka da yake na tara wanda wasar mutum-mutumi ce wanda masu gasar ba su shirya da kyau ba. Muka ga ya dace ma a soke tafiyar waɗannan 'yan wasan. Amma in ban da haka ina tunanin dukkan wasanni daban-daban takwas za su halarci wasannin farankofoni. Akwai raye-raye, wake-wake na matasa zane-zane da dai sauransu. Kuma muna saka tsammani a kansu za su yi rawa a zo a gani saboda 'yan wasan sun shirya da kyau duka da yake ba a saka su a cikin yanayi mai kyau ba kamar yadda ya kamata amma duka da haka a yau muna kyautata kyakkyawan zato ga waɗannan 'yan wasa da za su wakilci ƙasar mu ta Nijar a wajen wannan wasan. Kotun hukunta mayan laifuka ta soma zaman taronta na farko a shekarar 2017 wato yau a Maradi. A tsawon kwanaki 21 kotun za ta duba batutuwa biyar na kisa da suka shafi mutane takwas So biyu ne kotun ke yin irin wannan zama a shekara. Shugaban kotun Usman Alhaji Adamu ya yi wa Muhammadu Mamman wakilinmu na Maradi karin bayani. Akwai waɗanda ake tuhuma da kisa da bayar da sauƙin yin sata da saka guba. Akwai kuma waɗansu mutane uku da su kuma ake zargin su da kitsa gobara da gangan a wuraren shama'a. Akwai kuma waɗansu mutane hudu su kuma da ake zargi da fashi da makami. Sannan kuma akwai mutane goma sha takwas da ake tuhuma da yin fyaɗe a cikinsu fyaɗe ne da ba su wuce shekaru goma sha uku ba. Kamar yadda doka ta yi tanadi duka lokacin lokacin da ake irin wannan shari'a to ana buƙatar wanda ake tuhuma ko kuma lauya mai kare shi ya halarci koti ko kuma ga waɗanda ba su da ƙarfin ɗaukar lauya akwai waɗansu da suke zawa domin kare su ko ya kasance malaman makaranta ne ko kuma ma'aikata na gwamnati masu ilimi da suke iya zuwa domin kare waɗanda ake tuhuma a gaban shari'a. Jami'an kiwon lafiya magoya bayan ƙungiyar su za da ke aiki a maternity Isaka Gazobi a nan Yamai sun suma wani yajin aiki na kwanaki biyu a yau. Jami'an na nema ne a biya su bashin albashi na watan Juwan. Ko a makon da ya gabata waɗannan jami'ai sun yi yajin aiki na kwanaki biyu a kan waɗannan dalilai. sakataren janar na kungiyar sizas wato sashen maternity isaka gazobi abdulaziz sani ya yi wa rukayyato abdulrahman ƙarin haske tun sati wanda ya wuce mun fara yajin aiki saboda mi saboda ba a biya mutane albashin su ba har yanzu ba a biya ba yau muna 20 ga wata nan ga na juye ba a biya ba shi yasa mun ka kara mai da saboda mu haɗa ma diratar da ya hau bisa wasu tilika ya ce ai ba matsala salar to gashi muna yajin aiki inda ba matsala ai sai a samu koma aiki da ƙari akwai matsala kuma ga munan wurin na inda muke magana yau ya ma hana yan jarida su shiga cikin matarinti saboda kar su ga matsalolin da ke da kwai matsalolin suna nan buhu buhu mun yi ta shiru abin ya yawa an kai shekara sai a kai loken zuluven ba a biya mutane mun ka ce wanga ya isa kawai a ba mutane su don haka a kwanan gaba ma in ba a ba mu ba mu muna da matakai wanda doka ta bamu kuma muna da dabaru namu na sandika wanda za mu kara ci gaba da aikatawa insha Allah sai mun samu biyan bukata yanzu kuma sai fagen wasanni inda za mu taɓo batun kwamɓalar ƙwallon kafa ta 'yan aji na biyu da kuma wasannin kusa da na ƙarshe na cin kofin ƙasa sumana amadu ya haɗa mana rahoto muntari muhammadu na dauke da fasara Za a yi wasannin mataki na ƙarshe ne a Doso daga ranar 22 zuwa 29 ga wata a ci gaba da kwamɓalar cin kofi na ƙasa 'yan aji na biyu. Ƙungiyoyin wasanni takwas ne za su cire ni da suka haɗa da Telwa ta Agades, Lada FC da ke Difa, Antant na Doso, ɗan ƙasawa, Maraɗi, Shama'ar Yamai, GST Tawa, Sunanca, Tilabiri da kuma Espoir FC Zander. A yayin wannan kwamɓalar wanda ya zama zakara zai je ne a Lig na ɗaya, shi kuma na kusa da zakara zai kece reni ne da na kusa da ƙarshe. Abin da ya shafi karawar kusa da ƙarshe wasanni biyu ne aka buga, inda AS Sonidep ta ci nasara a kan ESGN da ci ɗaya da nema. Le da AS Police sun tashi baram-baram ne, za a gudanar da sauran wasanni ne a ranar talatin ga wata. Tumar da yanzu kuma kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman. Ƙungiya mai sa ido a game da hakkin ciyarwa ta shirya wata muhawarar bainar jama'a a Doso, inda aka faɗakar da jama'a a kan abubuwan da wannan fannin yake kumshe da shi a halin yanzu. Ibrahim Gyauri, shugaban wannan ƙungiya, ya bayyana cewa al'amarin abinci na ba da tsoro. Ɗaruruwan shama'ar karkara musamman makiyaya da manoma da kuma ƙungiyoyin fararen hula ne suka karɓi goron gayyata a wajen wata babbar muhawara da ƙungiyar Alternative ta shirya a Doso. Bayan bayanan Amadu Zakari Umar na ma'aikatar kula da haɗurruka da kuma bala'o'i wanda ya bayyana ƙarara yanayin cimaka wannan shekara a jihar ta Doso, inda bayan haka ne shi kuma shugaban ƙungiyar Alternative na jiha ya yi tsokaci bisa kan sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da kuma waɗansu matsaloli da suke wakana a cikin jihar. Wannan matar ta buƙaci a samar musu da wuraren noma domin yin cimaka domin yin abinci da za su ciyar da iyalinsu. Ƙasar Doso ga baki ɗayanta mata ba su da gonaki. Sai ka samu wuri ne sannan za ka yi maganar samun cimaka yadda ya kamata. A gani na maimakon gwamnati ta kashe ma makudan kudade, domin sayo buhunan abinci a rarraba wa jama'a ko kuma a sayar musu a cikin rahusa ina gani kawai abin da ya kamata a rika tallafawa manoma tun ma lokacin soma damuna. A nasa bangare Ibrahim Jori shugaban kungiyar ya yi bayani ne akan halayyar waɗansu hukumomi waɗanda suke karɓar cin hanci da rashawa. Na saurari waɗansu bayanai dangance da yanda cin hanci dangance da yadda cin hanci hukumomi ya zama ɗabi'a wanda yake kai ga hukumomi yin da ciki da dukiyoyin jama'a inda hukumomi suka mori arzikin a yayin da talakawa suke cikin wahala wannan babbar matsala ce yau na gamsu da shaidar da jama'a maza da mata suka bayar ita dai demokradiyyar nan da muke magana a kanta jama'a suna da 'yancin faɗa albarkacin bakinsu kuma tilas a biya musu waɗansu bukatocinsu na yau da kullum bizon Ƙungiyar Alternative za ta ci gaba da shirya ire-iren waɗannan muhawarori a cikin sauran jihohin kasar nan. A gaida Muntari Muhammadu da fassarar rahoton wakilinmu na Doso Dauda Hassan, da shi muka karshen labarin namu na madaicen yau. Zan barko da gungun Muhammad tuni ya kama muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya. Ku saurara shirye shiryen Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.